Nasıl? Ne diyeceğim? Lafiya. Yine lafiya. Lafiya. Lafiya Ya bir gidin yana ne lafiya? Kin gama ne? Okay. Nawa ne kuɗin? Aa, ki bari da Ah, ba A ah, eh, ah, ba shi ya kawo ba? Sadiq din. Eu tenho. Eu tenho. da wata mace a gaban mota suka shiga ciki bacci da ya fara dauka to wace ce ni ma ban santa ba ban santa ba kun dade a cikin gida eh, duk dai har sai da ne bacci ma na farka tambaya me kace ce a ba wani abu na ce ba ba wani abu na ce ba na ce ba kowa wallahi kowa ya samu rana sai in shanya ajifa ki da Allah rufa miki asiri ma kika aure yaro na tsatse duk irin yin shegen nan da ake yi na zamani ba ruwan shi da shi kuka shigo gidan me ya kare gidan da hatta manta jikata ka san ai ba nan na su ba matar muka je ba kake da kika mata da ita ko? Ah, Kadija, ina gajiya. dalin to kuma zan buɗe ma da kaina eh dalin kuma ya bata maka da kai hakuri mana komai na duniya ai mai wucewa ne ko in kuma ni ce na bata maka dan Allah abinda na yi maka jiya riga wuce kai hakuri ka ji baki wayo Allah na أيها الناس إنا لله وإنا إليه راجعون yadda za mu gudanar da aiki ajiya ba kuka ki ba kokari ta ki ba ma haɗin kai domin sai kin ba ma haɗin kai sannan za mu ji daɗin gudanar da namu aikin don haka ya aka wannan lamari ya faru ba wa yau amma da kuma ba wa amma ne mace interview no na all tsawar tsawar rasuwan nasir kuwa nasir wallahi tallahi nasir gaya maka Allah ji ganshi amin Allah gafarta Ku da Allah zaka ji ai eh, eh zan zo mana eh, zan zo musu gaisuwa to da Allah kai kai sauri sai mu haɗu sai mu je in kuma wucewa za ka yi ma to kawai shikenan sai mu haɗa can da ok sai an jiwa sai an jiwa you. kwana biyar nake so kwana biyar same shi a wallahi rahama da na ce da na ga wannan abin da cikin da hankali na tashi ba shi ne abin haka Salamu sannan ku da ya aka ji da haƙuri Allah gafarta mai Allah ya huta Allah ba da

shi ba shi ba da abokin rigima na sa da dariya ne da mula da kowa hajiya a ranar da mijinki zai mutu an yi masa waya ne ranar ko kuma wani ya zo neman sa ba wanda ya mishi waya ba wanda ya zo neman shi a ranar da za mu tafi unguwa ya ce mai shirya yana jira na a mota yawa hajiya lokacin da ke jiran kiɗin na a mota ya ji wani wuri ne ya dawo ko kuma dai yana cikin mota yana jiran ban sani ba tunda inda ina cikin gida ce mun in shirya har ya dawo da cewa in sauri ban sani ba ko ya je ko bai je ba in dai kawai na fita da jiran na sha mota ya kuri hajiya <laughs> Ki haƙuri. Inspector, sir. Uh, we'll carry on from there. Okay, sir. Okay. Yes, sir. They have Okay. come from Allah na da abin da Allah ba ba shi Cike ku gaisa ba? Shiga ki fito, amma ki ga masu ina nan. za ka kawo ni je wasu kuɗi ne nema ka zube abin din ya dama da hankali na ya tashi barka da ya ƙarin jiki Allah ba raba hajiya barka da ina gajiya bala ba gajiya ya shiriri ta <laughs> ke ko ku ci hali ci za ka kawo magani na yanzu Allah ya ji zan kawo manta ne kuma kasuwa na je sai na wata ko na kala da ciki wanda ba su amma da ya kawo su sai idan na ji shi sun sun abin da sai su biya sai da sabon da sai biya sannan a wannan ya zara ai girma ne shekaru ba da wallahi kawo shekaru kawo shekaru sun ja ai mata ta ki tona sun fi sai ka ce munafukan nan wajen suka ka da yare ba ka jin kunyar mijinta yawa wani abin da ne kan wani ka kasa ne da yanzu ba tana gida na ba ana mai aikin gabas da ta yamma Sahi? ya na ina lafiya amma barin ji sai su biyo ta kemis ɗin kemis ɗin zafi eh Dan. nan mai ya kai na sun kafin a kawo maganin nan za a daɗe sai su biyu su karɓa asali eh, ah, ya a dai kula mun da kanwa dan ba ta shan kuku daga kisi wai na kwai ta gama <laughs> kawo sai an jima bako sadiq ina fatan dai kuna zaman lafiya da matan lafiya

akwai lokacin da za su tafi anguwa shi da matarsa to kana da masaniya inda ya tafi a ban san inda ya tafi wannan mai hidima kusan wannan ta abin nan sai ba ce duniya ma ba ina wannan baya zuwa aina da aikace aikace iri iri saboda mai harkoki ne amma wannan tambaya da kake kai sai ka ce a kiyama ni haka abu ne ni ba wani abu da na sani wanda za ka tafi gida to ni ke na san da to ma da amma an ta kawo mai ga zamu ne ka kuma eh ba wata shi amma dai ka je kawai ba mu fara sha Allah to 마음 오는 거에 당하자 당하자 하시고 이거 또 마디 보면 아니야 지금 Okay. Me haɗin ku da bara har da yake gaya miki irin wannan magana. Duk kai kai ma ka san halawa Ke? Aure hauka ne? Me haɗi da abokin wasa? To daga yau sai yau sadiq haba sadiq wani irin abu ne wannan ni na gaji gaskiya na gaji kullum za ka shigo gida ba magana ka yi min frank ba wani abu ko na yi abinci ma wata rana ba ka ci wani irin abu ne abokin duk kawaye na ka rarraba ni da su family ɗina in na ce zan je gida ka ce ba zan je ba wannan ya ni dai gaskiya na gaji haba gaya wannan magana? Na faɗa. Sai dai kashe ni za ka sai dai ka kashe ni. Haba, ni na ma rawe kina cikin hatsari wani kin faɗa mana abin da ya faru saboda masu abin da zamu saboda haka a wani irin yanayi ya dawo eto eh ya dawo ran shabaci shabaci za ki iya tana abin da ya ɓata masa da kuma koyi rigima ne mana wannan wace irin tambaya ce wannan na ne sirri ne ni da mijina don allah ka tashi ka fita ka kyale da abin da yake damu ba dan allah ba da ni na faɗa miki ba ki kwantar da hankali ki ba mutane ki ba su amsa Ka san haka ta bincike dole sai ka san wasu abubuwa sannan ka san abin da za ka yi kai saboda haka me faru na dawo ne wata rana a falo na zautar da jaka to sai raina ya ɓaci hankali na ya tashi sosai har na kasa bacci don da daddare ne na ɗauki jakar na je na same shi da na tashi shi nake tambaye shi a shi ma jakar ta mata abokinsa ce sadiq aminin sa ne sosai yanzu shi ka tana na mm, ina jin tana ya mai da ita yaushe mai da ita a daren ya mai da ita ko kuma sai washe gari da safe ya mai da ita madalla na gode za da gari daga gare mu malama sai an jima sai an jima na sai an jima zan iskanci ne wannan ina miki magana amma kuma ki tsaki saurari me ke faruwa ne na ciki ne? ok to dama agogonki ne da kika manta Allah ya ba da lafiya sai an jima

nan ba shi wargi da ta amariya ta salamu alaikum baba alhaji shi sai ana wani zance duk sanda bala zai shigo gida na shi a shiriri me yake faruwa hajiya eh me yake faruwa kai ba na baka da hankali kawo me faru kullum zaka shigo gidan kana shi kana wage wage an shi ne gun bala gongo mutuwa akai ha ba da waya su ba wanda irin su ba mu hanya ba wata magana ki tashi tafi eh, <laughs> kama hanya su tafi gidan su kowa haka yake zaune a gidan sa lafiya sadiq ka gani ba na son abin da zai tafa min kanwa dan ni ba na so ga ana tana zubar da hawaye haka amma <laughs> da Allah bala a gaskiya ne matar matar matar na mijin yawa haba kun ga wata an yi salmin bayan tashi tashi mai tashi ku tafi na ni gaskiya ba ji yi yi Kuna zaman ku lafiya kuma? kin ga da hannu na cike da abu wannan ba faru ba wallahi kana wahala kwalli. a kun ah, ga gashi nan da na jama'a tunani nake yi Minyo a wurin da juna don so da kauna mi zama da juna lafiya mi yi niyya daga barci ko kwanci kullum kwanci da baci hanci mai sona a wurin mu da ke mai kafata ko magana karta sururi nake yi na yi rawa har na juya ganki da fuskarki tauna shirya kuma gata a bakinki ni yanzu ka ɗauki amana ya kai mijina a gare ka na ɗauka amana alkawar a kaina bancin amana ta gidan na yi niyya gayan nan nan na wanda ya sha mamu ko biya bai ba ka gaya bai zama wannan mura mutuncin na da Allah gidan gidansa to nake tambaya an ce anan waje da ne oh eh wani gidansa nan haka ne idan ka idan ka wannan layin an ka mika wannan layin idan kai kwana kana zuwa karshe zaka kwana anan gidansa yake amdala idan ba za ku samu damuwa ba ɗaya daga cikin guda Allah zai tsara kamu ko ci abin da zai ka je ka samu aminu kawai ke kula eh, wani samu aminu sai mu sai mu rika to da Allah muna can muna jira kula wani shi zaka dawo shi zaka dawo ya tuba mu noni kudin ka eh ya tuba no problem bismillah ko kai ne sadiq ƙwarai kwa ni ne ni eh. dalla ka san nasir to ai nasir da yawa wanne kenan ina nufin nasir sidi ok ƙwarai kwa na san shi ai abokina ne sosai abokina ne sosai ba wanda ya mutu ba kina ne sosai a ranar da abin ne ya faru da safe kana ina ne ina gida na mana kana gida ƙwarai kwa dan ban ma fita bai yana tafi har wajen ƙarawa labar malam sadiq sai a gaji iya tabbatarwa a lokacin kana gida eh, to gaskiya ba zan iya sani ba sai dai kira muku mata dan ba sani ko ana wanka kuma bayan nan fidansi. wani kuma na zo nan gidan ne dakata dakata abin da muke so mu sani da wurin shi ne nasir sidi ya zo gidan nan eh to ya zo da safe am malama ta dace ko lokacin da nasir din ya zo mai gidan na kira ne yana bacci ina nufin lokacin da ba tafi ya yanzu shi yana gida yana bacci shi kenan jiki jiki jiki wani taimako na zo ne ba a gurin kamar mijina ne ina bala'in son su sosai na'am kuma ni mace ce wanda ba ta son kishi saboda haka shi ya sa na zo don ka taimake ni ka rike shi a hannu to madalla a ah, insha in muka yi wannan aiki za mu samu nasara a kai babu wani haufi a kai to amma sai dai wani lokaci akan samu matsala mun yi aikin eh wato matsala da ake samu mun yi aikin yakan fi karfin mazajen naku da muke musu aiki don aikin karshen ta sai fi karfin su ya juya hankalin su to sai dai an samu matsala kuma ki dawo na gode ga wannan gaskiya na gaji kin ga da nuna kici da wannan ba ta faru ba amma ka je kana wahalar mana da yankanwa abin da ya fi sauki ina ganin na koma wajen wannan malamin shi zai biyo Cosa parlante